بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da haɗuwa a wannan gidan tv na jakada radio and tv wannan rana wacce ita ce rana ashirin ga watan ramadan shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da ranar goma sha uku ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan muna tafsirin alkur'ani a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha shida har yanzu muna nan muna tafsirin suratul balad alama jiya ina maka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الله سبحانه وتعالى ayoyin da suka gabata ya yi mana bayani akan abubuwan da mutum idan ya yi zai gama cewa ƙadil taƙamal haƙa ba ma'ana zai zama cewa ya keta a ƙaba ma'ana ya yi abubuwan da za su kare shi daga wahalhalun lahira Allah maɗaukakin sarki mana bayani game da ciyar da miskinai da kuma ciyar da marayu da taimaka musu Allah ya ce idan mutum yi haka sun makana min na amanu sannan bayan nan sai ya zama daga cikin waɗanda suka yi imani wata waso kuma suka yi wasici da haƙuri a darasin jiya mun yi bayani cewa yin haƙuri ya kasu kaso uku akwai haƙuri game da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda in baka daure ba abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su akwai masu wahala ba za ka iya yin su ba na biyu kuma akwai haƙuri wajen barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ma sabo akwai abubuwa masu daɗi masu zaƙi wanda su ma in baka dagewa ba za ka iya barin su ba akwai kashi na uku shine mutum ya haƙuri game da bala'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarabe shi wanda idan ka kalli rayuwar nan zaka ga rayuwa ce cike da bala'i kuma gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya soka da rahama gwargwadon yadda Allah zai jarrabe ka da abubuwa da yawa na duniya saboda ba mamaki hakan ya zama yadda za ka fita fes ka kuma zamanto cewa ka samu ɗaukaka ranar alkiyama juz'in ayan na ƙarshe wanda za mu tashi daga shi yau shine wata waso bil marhama kuma suka yi wasici da tausasawa tausasawa tana daga cikin abubuwa masu mahimmanci waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna Allah rafiqun yuhibbur rifka. Allah subhanahu wa ta'ala mai tausasawa ne ya kasance kuma yana son tausasawa yana son tausayi yana son tausasawa saboda kamar yadda aka rawaito akwai wani mutum wanda ya aikata zunubai da yawa to amma bayan ya mutu sai aka duba a cikin ayyukansa cewa duk lokacin da mutane suka ci bashi a wajen shi to idan wanda bai da shi ya samu matsalar biya sai ce da yaransa kawai ku bar shi saboda haka shi ma sai Allah subhanahu Ta'ala ya ɗaga masa kafa akwai lokacin da yahudawa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi sallam sai suka cewa da annabi sallallahu alaihi sallam assalamu alaika maimakon assalamu alaika aminci ya tabbata a gare ka sai suka ce assalamu alaika mana mutuwa ta tabbata a gare ka sai annabi sallallahu alaihi sallam yake ce musu wa alaiku kuma ta tabbata a gare ku sai na na aisha ta gaya musu kalmomi masu kaushi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita yaƙi aisha irfiki fa inna allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita yaƙi aisha ki me yasa ba za ki tausasa me yasa kika gaya musu irin waɗannan kalmomi sai na na aisha ta ce baka ji abin da suka faɗa ba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke kuma baki ji abin da na faɗa ba ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na na aisha irfiki fa inna allah idza arada ahla baitin bi khairin dallahum ala rizq ya ki Aisha ki dinga tausasawa saboda idan Allah subhanahu wata'ala ya nufaci mutanen gida da alkhairi to Allah madaukakin sarki sai ya nusar da su zuwa ga tausasawa duk lokacin da mutum yake jin tausayin mutane shi ma Allah zai ji tausayinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke ƙasa kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake sama zai ji tausayin saboda haka shi yasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce akwai karuwa wacce ta shiga aljanna saboda kare saboda ta ga wani kare yana lallage bai samu dama wacce zai iya cin zai samu wani ruwa da zai sha ba sai ta cire kuffinta sai ta sa a rijiya sai ta ɗebo ruwa sai ta bashi da ya sha wannan ruwan sai ya zamanto sababin shiga ta aljanna akwai matar kuma da ta shiga wuta saboda me saboda mage ta ɗaure ta bata bata abinci saboda haka tausayi wani ɓangare ne daga cikin sunan Allah subhanahu ta'ala, saboda yana daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala ar-Rahman akwai kuma sunan Allah ar-Rahim wanda dukkansu an tsiro su ne daga rahama wacce ma'anar rahama shine tausayi da kuma tausasawa ala kulli hal daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci shine irin wannan zamani wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wanda mutane duka sun shiga tasko ba wani mutum yanzu a Najeriya wanda tattalin arzikinsa bai karye ba ko kuma ya ta kusan kowa kowa ma abin da yake samu a da yanzu yaron saboda haka yana da kyau 'yan kasuwa su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala su wa mutane za ka ga yanzu yanayin wannan musibar tasa mutane da yawa musamman 'yan kasuwa sun samu dama suna tsanantawa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi man tawalla allahumma man tawalla min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihi fashquq allahumma alayhi. ya Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'umma ta ya tsananta musu to ya Allah kai ma ka tsananta maka abin da zai baka mamaki shine yadda za ka ga cewa a tsanantawar babu 'yan kasuwa kanana babu kuma 'yan kasuwa manya dukkansu kowa ya samu dama ya zara wukarsa yana ta tsanantawa mutane yanzu mutane idan ka kalli fiya wuta kafin wannan a tsananin annoban ya shigo naira saba'in ake sare shi a sayar da shi naira tamanin amma talakawan da suke tsara da aka mayar da shi naira ɗari da ishirin maimakon su ci gaba da cin riban naira goma yadda suke ci sai suka koma suna sayar da shi ɗari da hamsin kaga suna cin riban naira talatin maimakon riban naira goma wacce suka saba suna ci da aka zo aka dawo da shi naira ɗari maimakon su koma suna ci gaba da cin riban naira goma sai suka ƙara naira ashirin kaga wannan duka damammaki ne wanda ba su kamata su zamanto haka ba ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa madalla Allah ya ji kan mutumin da zai sai abu da sauki kuma ya siyar da abu da sauki saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci yana daga cikin abubuwa na rahama yana daga cikin abubuwa na tausayi wanda duk lokacin da mutum ya samu dama ya tausasa yana daga cikin tausayi shine malami idan yana koyar da ɗalibai shi ma ya dinga tausasa musu na farko idan ya zo zai musu wa'azi kai ya dinga wa'azin da zai shigar da su duka wuta ya dinga bin su daki-daki wajen yi musu wa'azi kai kuma ya dinga yi musu wa'azi koyaushe saboda rai tana da kosawa kamar yadda aka rawaito abdullahi dan mas'ud ya kasance yana yi wa mutane wa'azi don ran alhamis saboda haka sai suke ce masa me zai hana ba za ka dinga yi mana wa'azi kullum ba sai abdullahi dan mas'ud yake cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam يتخولنا في الموعظة كما كنت أتخولكم في الموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة خشية السعامة na kasance ina ɗaga muku ƙafa ne wajen yin wa'azi kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake ɗaga mana ƙafa domin kar mu zamanto cewa mun samu ƙosawa malami idan yana koyar da ɗalibai kai ya musu kwashin mai tsanani duk shi ma yana daga cikin tausasawa kamar yadda malaman education suke cewa mutum ya kwashin wata a farko wata a tsakiya wata a ƙarshe saboda mutane tsaka tsaki ya zama cewa su iya cin jarabawa wannan da yana daga cikin tausayi ala kulli hal rashin tausayi yana daga cikin alamomin da suke nuna cewa mutum yana da ƙiƙasasshiyar zuciya saboda haka shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sumbanci wani yaro sai aqra bin habis yana kusa sai yake cewa aini ina da ‘ya'ya guda goma amma ba wanda na taɓa sumbanta a ciki. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ina tsoron Allah ya cire tausayi daga cikin zuciyarka. Saboda haka akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je ziyara wajen ɗaya daga cikin ‘ya'yayensa mata ɗanta ya zamanto yana dab da mutuwa. saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauke shi lokacin ransa yana fita sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zubar da hawaye da yake zubar da hawaye sai sahabbai suke mamaki yaya annabi sallallahu ya hana kuka in mutum ya mutu kuma yanzu yake zubar da hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wata rahama ce da take fitowa daga zuciyar masu rahama saboda haka yana da kyau mutum ya zamanto yana da zuciya wacce take mai taushi shi yasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa a cikin hadisi akwai mutanen da za su shiga aljanna qulubuhum ka qulubi tsayr zukatansu irin yadda kaga zukatan tsuntsu wanda kamar yadda malamai suka fassara shine mutane ne masu sauƙi saboda shi ma tsuntsu yana da sauki da ƙyar kaga tsuntsaye suna faɗa amma za ka dinga ganin abin nan dabbobi suna faɗa har wani ya tunkuyi wani saboda haka yana da kyau mutum ya zamanto mai tausayi a duka lamarinsa Allah yake cewa أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الله يكتشوى أولئك أصحاب الميمنة دو أندا suka zamanto suna da waɗannan sufofi ashabu su ne ashabul maimana mana su ne a dama sai ce wallazi na kafaro bi ayatina waɗanda suka kafirce da ayoyin muhum ashabul mashama su kuma waɗannan su ne waɗanda suke a hau ala kulli hal wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake kiran alkur'ani masani mana idan Allah madaukakin sarki ya bayani game da halayen mutanen kirki sai kuma Allah subhanahu wataala sai ya zo sai ya bayani game da mutane waɗanda suke na banza wani lokaci kuma yakan fara da na banzan kafin na kirki a nan Allah madaukakin sarki yana bayani zuwa ga kashe-kashen mutane a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yana bayani game da kashe-kashen mutane a ranar alkiyama ta inda Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana irin yadda mutane suka karkasu ranar alkiyama a suratul waƙi'a Allah maɗaukakin sarki ya nuna mutane a ranar alkiyama mutane iri uku ne a farkon surar ya ce akwai na astabiqun waɗannan su ne a gaba akwai kashi na biyu su ne waɗanda su kuma suke ashabul yamin shi ne yake cewa su ne waɗanda suke fi sidirin makdud wa kalhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakiyatin kafira har zuwa ƙarshe akwai kuma waɗanda suke ashabu shimal su kuma waɗanda suke a hagu fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum sannan a ƙarshen surar nan ma Allah subhanahu wataala da yake bayani akan karɓar rai sai Allah subhanahu wataala yake cewa yake cewa falaula idza balagatul hulkum in dai ku wasu ne to ku bari sai idan rai ya zo makogwaro wa antum hina idin tanzurun a lokacin kuna kallon mara lafiya wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun mu mun fi ku kusa shi Allah sai yake cewa fa amma in kana minal muqarrabin sai ce farauhu wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukazzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim saboda haka ga anan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mutane gida uku saboda haka waɗannan su ne kashin mutane gida uku a suratul fatir Allah madaukakin sarki yana nuna cewa hatta waɗanda za su shiga aljanna su kansu kashi uku ne na farko akwai waɗanda suke akwai sabiqun bil khairat sabiqun bil khairat kamar yadda malamai suka yi bayani su ne mutanen da ya zamanto cewa a duk abubuwan da Allah ya wajabta suna aikatawa duk abubuwan da Allah ya haramta suna hannuwa daga su suna aikata mustahabbai suna nisantar abubuwan da suke makaruhi kuma sukan iya barin wasu abubuwa waɗanda suke na mubaha suna iya barin wasu abubuwa na mu ba abubuwan da Allah ya halatta kamar yadda suke cewa da Hausa ana barin halal dan kunya akwai kashi na biyu shine zalimun li nafsi akwai kashi na biyu afwan sune muqtasidun su kuma muqtasidun sune waɗanda suna aikata wajibai suna barin haramun amma za su iya aikata makaruhai kuma za su iya barin mustahabbai akwai kashi na uku su kuma sune zalimun li nafsi mana irin yawancin muminai yana aikin sako yana kuma sallah yana azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna waɗannan duka za su shiga aljanna saboda haka aljanna hawa hawa ce kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon inda Allah subhanahu wa ta'ala zai saka shi saboda haka shi yasa a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi sune ne ashabul yamin Sune ne ma'abota hannun dama kamar yadda yake cewa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira a suratul Shika, a suratul haqa kuma yana cewa fa yaqul ha'u muqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka kafirce su ne ma'abuta hannun hau sai ya ce alaihim narun mu'sada alaihim narun mu'sada suna da wuta wacce take mu'usada ma'anan mu'usada ma'ana an rufe ta wannan kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka bala'in da yake cikin wuta saboda yanzu idan ka kalli wutar duniya gaba ɗayanta ɗaya bisa ɗari ne na wutar lahira to idan aka saka mutum kurmus zai yi to ina kuma da in aka jefa mutum a rufe kaga ba a magana shi yasa za ga da yawa ko da gobara ce idan ta tashi da daddare ta fi ɓanna fiye da idan ta tashi da rana saboda da daddare duk an rufe gidaje saboda haka tsira zai wahala sannan zafin wutar zai fi tsanani saɓanin idan da rana ne to a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alaihim narun mausada yana daga cikin abin da yake nuna girman abin shine domin ya nuna mana cewa lallai akwai bala'i mai girma saboda ne saboda in aka rufe wuta ta fi zafi Allah ya ba mu dacewa mu je sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم كما يدى muke yawan maimaitawa Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon da zai rantsuwa da kowanne abu amma mutumin da yake dan adam to bai halatta a gare shi yayi rantsuwa ba sai da abin da yake sifa ce ta Allah ko kuma sunan Allah subhanahu wa ta'ala za ka iya cewa wallahi za ka iya cewa wa rabbul ka'aba za ma ka iya rantsuwa da alƙur'ani da ƙur'ani sifa ce daga cikin siffofin Allah saboda alƙur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma bai halatta ka rantse da babanka ko ka rantse da kabari ko ka rantse da annabi Muhammad ba duka wannan yana daga cikin kurakurai amma shi Allah subhanahu wata'ala yana yin rantsuwa da abin da ya a wannan sura ta suratul shams Allah ya yi rantsuwa da abubuwa guda tara waɗanda waɗannan abubuwan guda tara kowanne idan ka duba shi kai nazarin sa da kyau zaka gane cewa abin nan yana da girman gaske yana da kuma matuƙar muhimmanci Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da ashams mana Allah ya ce wa shamsi wa duha mana Allah ya ce yana rantsuwa da rana wa duha da kuma haskenta rana tana daga cikin manya-manyan halittun Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu manazarta na sayins waɗanda suke ganin cewa rana ta fi duniya girma abin da ya sa ake ganin ta 'yar karama shine tana da nisa sosai da duniyar da muke ciki so nisan da take da shi shine dalilin da ya sa muke ganin ta 'yar karama akwai mu'ujizozin Allah subhanahu wa ta'ala masu yawan gaske a cikin rana kaga daga ciki a ta hanyar rana a wajen wasu manazartan ake samun hasken wata sannan ga sola yanzu abubuwa da yawa za ga an samu rana ta hanyar za a samu za a samu abin nan haske da daddare ta hanyar rana wacce za ta ƙare bayan wani lokaci na yini sannan kamar yadda suke ci akwai vitamin D wanda shi ma ta hanyar rana ake samun shi wanda galibi mu nan ba mu san wannan ni'imar ba galibi yaran da aka haifa a ƙasashen waje inda ko ina a rufe yake sai an shanya su a rana in ba haka ba za su fito a gwani ƙafafuwansu za su zo ne a fanɗare saboda duk wanda ya rasa hasken rana a rayuwar shi ba zai zama normal ba ba zai zama normal ba ala kulli hal rana kudura ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kudura ce wacce take nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala take nuna kuma cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ne iko ne akan komai saboda yanzu ka kalli wannan ranar guda ɗaya ce amma ko ina ka je a duniya haka za ka ganta na washamsu wa duha sai ce wal qamari wal qamari idza talaha wal qamari idza talaha Allah yana rantsuwa da wata iza talaha idan ya biyo rana saboda rana da wata ba sa haɗuwa sai rana ta faɗi sannan wata yake zuwa shi yake wal kamar talaha yana kuma rantsuwa da wata idan ya zamanto cewa ya biyo ta idan rana da wata suka haɗu an samu mushkila kamar yadda Allah subhanahu ala yake cewa a cikin surat yasin lashamsi bari laha an tudrika kalkamar. walal lailu sabiqun nahar bai kamata rana ta rizki wata ba bai kamata kuma dare ya zamanto cewa ya zo kafin yini ba na'am saboda haka shi ma wata akwai kudurori na Allah subhanahu wa ta'ala masu girma a cikinsa ta yadda za ka ga cewa yana ɗan ƙarami a kwanaki goma sha uku na farko sannan a kwanaki goma sha hudu haskensa ya cika daga nan kuma in aka yi kwana goma sha biyar ya ɓace sai dai can cikin dare a ganshi kuma shi ma guda ɗaya ne ko ina ka shiga a duniya za ka ganshi kaga wannan yana nuna maka girman Allah subhanahu Ta'ala da kuma kudarsa da kuma cewa lallai wannan duniya akwai wanda ya yi ta yana daga cikin hauka da rashin hankali da rashin sanin ah, ya kamata mutum ya yi tunanin cewa wannan duniya ba wanda ya yi ta saboda haka shi yasa abu hanifa akwai lokacin da wasu suka zo za su yi muk'abala da shi akan babu Allah don haka abu hanifa da yake Allah subhanahu wataala ya bashi kaifin kwakwalwa ya san dai in ya ja musu aya ba za su gane ba idan ya jawo musu hadisi ba za su gane ba saboda haka da ya tashi kawai suna zuwa kawai suka tarar da shi yayi haka yana ta tunani yana ta tunani sai suka ce masa me kake tunawa ne sai ce wani jirgi ne ya taso tun daga guri kaza jirgin ruwa ya taso ma kare da kaya kuma har ya je gari kaza amma ba matuki ba kowa a cikin shi kawai kaya ya ɗebo shi kaɗai kuma gashi ya zo suka ce masa kai wannan zuki ta mallaki ya za a yi jirgin ruwa ba mutum ba komai ya ɗebo kaya makara da mutane kuma har ya zo inda ake bukata sai ce musu ka wannan ai mai sauƙi ne to wannan duniya ku da take juya da kuka ce ba Allah ba ta hanyar wannan wasu daga cikin suka shiryu saboda haka yanzu ka ga wata din nan ya zo ya tafi washe gari rana ta zo saboda kai mahaukaci ne kawai kai tunanin cewa wannan duniya kawai ita ce kanta ba kowa wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa gara dabba wacce take da karancin hankali fiye da mutumin da yake da irin wannan tunani na'am والنهار إذا جلاها نعم والليل إذا يغشاها الله yana rantsuwa da yin idza jallaha idan ya zamanto ya yaye duhun da yake cikin ƙasa wallail idza yaghshaha Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da dare idan ya zamanto cewa ya zo ya sanya duhu a cikin ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dare da rana ba don wani abu illa saboda hikimomi masu girma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul qasas ya sanya rana ne domin a yi hada-hada shi yasa za a ga neman abinci ya fi ƙarfi da yini daga safe zuwa dare sannan kuma ya sanya dare domin ya zamanto a samu a nasu kamar yadda yake cewa قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء كباني لاباري إن دع الله سبحانه وتعالى زي سن يدري يزما دغنا هزوا رانا القيامة وأن أبنجي نزي إياه وأن أبنجي ne zai zamanto cewa zai iya zuwa da haske afala tasma'un ba kwa sannan ku bani labari in ji alallahu alaikum na nahara sarmadan ila yawm al kiyama, man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin na fi inda Allah zai sanya gaba ɗaya rayuwar ta zama yini rana ba ta faɗuwa, to wanda ubangiji ne zai iya zuwa da daren da za ku natsu sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahar yana daga cikin rahamar ubangiji da ya sanya dare da yini me yasa litaskunu fi ba don wani abu illa don ku samu nutsuwa? sannan kuma wali tafta gomin fazil don kuma ku nema daga falalasta yanzu kamar yadda masu ilimin sayan suke faɗa baccin dare ya fi amfani saboda haka in mutum ya baccin awa takwas da daddare da kuma wanda ya awa goma da rana to wanda ya awa takwas da daddare sai ya fi shi jin daɗi da kuma samun hutu a jiki saboda me saboda asali Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yini ne domin a nemi abinci shi kuma dare Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ne ba don wani abu ba illa saboda ni illa saboda ya zamanto an yi hada-hada Alakulli hal waɗannan duka suna daga cikin ƙudurorin Allah subhanahu wa ta'ala suna daga cikin abubuwan da yake nuna mana girman Allah maɗaukakin sarki ina ganin za mu takaita anan saboda yanayin lokaci amma kafin mu lallaɓe labulan shirin yana da kyau mu sani cewa yau ne rana ashirin ga wata kuma a wannan daren da muke fuskanta shine dare na farko na goman ƙarshe wannan waɗannan darare guda tara ko kuma guda goma babu wani dare wanda ya fi su daraja a dararen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan waɗannan darare sun zo yana dagewa ya zage dantse wajen yin ibada to haka ya kamata kowa ya dage saboda a cikin wannan darare guda tara ko guda goma ake fatan samun daren lailatul qadari wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a suratul qadar lailatul qadri khairun min alf shahr ana daren lailatul qadari ya fi watanni guda duk, wannan wata dubu din nan ya haura shekaru 83 wanda kaga duk mutumin da ya rasu ko da guda goma sha biyu ne kafin ya mutu zai samu wajen shekaru dubu saboda kaga ba karaman nasara mutum ya samu a cikin rayuwar shi ba a daga cikin abubuwan da za su samu zage dantse shine yanzu irin yadda mutuwa ta yawaita kaga da za ka ga masu shekaru irin namu masu shekaru arba'in da wani abu ashirin da wani abu ba su suka mutuwa ba amma yanzu duka ikon kowa yana mutuwa don haka gaskiyar lamari yana da kyau kowa ya dage na tabbatar da cewa mu duka a nan ba wanda ba zai tuna wani da ya san shi ba yanzu ya tafi ba akwai wani ma makusancin shi ne yanzu babu shi to yana da kyau gaskiya mu sani mu ma babu tabbacin mu kai ramadan din ba baɗi don haka yana da tsananin amfani mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu dage wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan darare duk da cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mu yanayi na wannan annoba ba ko ina bane za a yi jam'in tahajjudi to kowa ya tara iyalansa ko kuma shi shi kadai ya yi abin da zai iya ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu zuwa ga wannan dare na lailatul qadari Allah subhanahu wa ta'ala kuma yi mana afuwa ya kankare mana zunubanmu godiya ta musamman ga gidan tibin jakada wanda ya ɗauki nauyin watsa waɗannan shirye-shirye ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ga dukkan wanda ya bada gudunmawa wajen tsayuwar wannan gidan tv kafin majalisi na gaba nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh